akan ok la hu illal almutahharun kaga wannan aka ce hukumin ne ko khabarun ne saboda la nafiya ce ba nahiya ba la harfu fiyin mabani ala sukun rabi fi ilin mudari marfo bi dhamma li tajarrudihi min an-nawasib wal jawazib hu mirin mutasil mabani ala dhamma fi mahalli ism bihi al-mutahharuna al-mutahharuna shine jam'u muzakkar salim marfu'un bi subutu bil ko mansubun majrurun bil ya'i amma kuma isin maf'ul ne lokaci guda saboda mudahharuna aka ce to tunda mudahharuna aka ce ba mu ake magana ba mala'iku ake magana akai sai malamai suka ce to wannan aya tana nufin hadda mu cewa ba wanda zai taba qur'ani sai yana da tsarki to suka ce eh amma tsarki kala hudu ne a musulunci akwai tsarkin aqida wadda Allah ya ce innamal mushrikuna najasun ashe innamal mu'minuna gairo najis yana duk mai imani zai iya daukan qur'ani koda ko yana da jaraba koda tana da haida wasu ka ce a ana nufin tsarki daga al'ada kenan mai al'ada ba za ta taba qur'ani ba da mai haida da mai nifasi har sai sun yi tsarki wasu ka ce a tsarki yana nufin janaba wanda yake da janaba ba zai ɗau kur'ani ba har sai ya yi tsarki ya yi alwala ya yi wanka saboda ai janaba kamar kai kaga dama ka zauna da ita wasu ka ce tsarki yana nufin alwala kenan ba za ka taɓa ƙur'ani ba sai ka yi alwala wasu ka ce tsarki yana nufin tsarkin hannu in za ka taɓa ƙur'ani sai ka wanke hannunka ko akwai datti a hannunka ko akwai duk wani ana kiransa tsarki tsarkin hannu tsarki da ma'anar alwala tsarki da ma'anar wanka daga janaba tsarki da ma'anar wanka daga haida da nifasi tsarki da ma'anar musulunci duka waɗannan kalmomin biyar sun yi ishtiraki akan kalmar tsahara la ya masul qur'ana illa tahir to shi yasa mu a mazhabin mu ta malikiya mai haiza ba za ta ɗauki alƙur'ani ba kuma shi daidai musamman kuma yanzu da ya zama ba ma girmama ƙur'anin ake ba wata hannunta da ƙazanta ma ta ɗauka so da haka tun da yanzu Allah ya kawo mana hanya ga waya ɗin in kana karantar da mata kowace da wayarta kuma wayan nan shiga ba inda ba sa shiga sai ka ce kowace ta yi downloading ɗin alƙur'ani tun da shi software an yarda cewa ba ainihin ƙur'anin ba ne kuma ainihin shafi guda ke fitowa akan bangon wayar sannan da ka kashe za ga ya ɓace za ga ya ɓace so da sai suka shabbahanta shi da kamar memory ne kaga yanzu ala ramma ai zai shiga zai shiga ban daki ko duk da akwai hadda a kansa kuma zai janaba a haka zai sadu da iyalansa duk da yana da hadda hmm? <laughs> kaga zara suka ce to haka memory daidai yake da da application da ake sa na Qur'ani a waya saboda haka su kar dinga karanta na cikin application wannan ba za ce sun ɗau alkur'ani ba maimako a ji a ɗauko ƙur'anin gundarinsa to kaga Allah ka mana sauƙi a cikin wannan matsala eh. ba gado ba raba gado eh dama ai abin da ke sa ai hubusi wa iyali in an raba gadon abin lalacewa zai yanzu ka duba daga cin abin da ya kashe kamfaninnika a kano mafi yawan su shine rabon gado mafi yawan kamfaninnika ba wai rashin kuɗi ne ya tsaye da su ba idan mutum ya rasu familinsa sai su ta rigima a kan yadda za a guda maimakon su ishtiraki a ciki kowa a raba shi amma a rabo na takarda su ci gaba da gudanar da kamfanin sai wani ya kokarin korar wani wani ya kokarin mallakewa sai kashe sai a rigima ta sai a ce a siyar shi ne aka gaya maka idan an yi hubusi a kan wasu ayyanannin mutane za a yi zakka in kuma caye wannan kamfanin na ba da shi ga dukkan talakawa to ba zakka shi ne ra'ayi imam malik to sai su dinga fitar da zakka tun da ya ayyana wasu mutane shi ne abin da malik ya gaya mana cewa in an ayyana wasu mutane an ce na iyasu wane ne specific wasu mutane an ce wane to kaga ashe sauran jama'a ba za su samu ba to sai a fitar da zakka don sauran mutane su samu amma ya ce wannan kamfanin na kowa da kowa ne da 'ya'yana da jikokina da dukkan musulmi mai larura ya zo nan a bashi magani ko a bashi tallafi to sai ba za a ce a yi zakka ba domin an yi zakkan ma wasu za a ba yanzu kuma aka ce 'ya'yansa ne kaga 'ya'yansa su kadai za su amfana da wannan in talaka ya zo ba shi da shi in mara ya zo babu in bazawara ta zo babu in ɗalibin ilimi ya zo in mai ciwo ya zo babu to sai a fitar da zakka don ragowa jama'a su samu shine hikima wallahi na ilimi ba abin da muke bukata a kano irin wakafi na ilimi da na da'awa yanzu ka ga misali ka duba yanzu a ce shekara dubu kusan musulunci ya a kano amma har yanzu akwai wanda baya sallah kuma baya sallah nan ba faƙiye ba ba a je an masa gatan da zai sallah ba ne idan mutum ya musulunta a ƙauye abin da muke iya yi mu yi karo karo mu yi musu masallaci ba liman ba ladan ba mai koyarwa wasu in suka musulunta ai talauci ne ma daga cin abin da suke gudu in sun musulunta dokokin musulunci zai sa ba za su ci gaba da cin mushe ba ba su gaba da shan giya ba ba za su gaba da cin kaɗin ruwa ba to dole sai kuma mu musu asibiti mu musu makaranta mu ba su ilimin zamani mu ba su ilimin addini mu fito da su daga wannan kangun jahilcin don an tashi kawai sai a musu masallaci sai a watsi da kuma wani ya yi bidiyo ya ce ana tsaya sai a ta tura malamai yanzu kwana aka ta tura mun bidiyo akar makalla yanki kaza ce ba kwanan nan muka yi project nan miliyan biyar ba muka yi ta neman kuɗi kowa ya hana kuma akan waɗannan mutanen ne da ake mai da su kafirai a daji muka ce ga abubuwa guda hudu da za a yi a taimake su na farko a tura masu aji su je su zauna ana ba su albashi na biyu a ɗebo 'ya'yansu a kawo su birni a sa su a makarantu na uku a buga littattafai na addini cikin yarurrukan da suke ji sannan mai audio audio book a ɗauki littafin a karanta shi a cikin audio cikin yarurrukan a je a dinga basu suna saurare saboda har yanzu saurare ya fi komai daraja a najeriya musamman arewacin najeriya shi yasa duk ƙasashen nan daga na turawa sun buɗe rediyo da yaranmu suna turo mana sakonninsu sun yadda ji har yanzu yana da tasiri to jin nan fa ba wa'azi ake ji ba mun ka ka irin waɗannan sakafar muka ta neman kuɗi jama'a kowa sai ya ce Allah ya bada sa'a kuma da ya ga wata musifa sai turo maka akara makalla inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ga wata musifa ce to musifa ana san wacce tafi wannan girma ma da me za a tunkari musifa da shekarun mu za mu tunkare ta ai musifar tsari suka yi wanda suke yakan mu kuɗi suke sawa wallazina kafar yunfiquna amwalahum ya mu kuma allazina amanu la yunfiquna amwalahum su suna kashe kuɗi ne akan sai sun cutar da mu sai sun kwashe rabin mutanen nan sai sun mana kudancin Kano mu ko muna zaune kuma aikin nan ba zai ba sai da kuɗi masu wa'azin nan motoci suke bukata da zuba mai da dan abin da za su ci su bawa iyalansu dan wani abu mun tura su wa'azi ba za mu ban mata ka tafi wa'azi ta kuma bakinta tana hamma ba to waɗannan abubuwan duk na kuɗi ne in kai tsarin kuɗi ka ce a kawo kuɗi sai in mutum ya ba sau ɗaya in ka koma sai ce wai ba nan kun zo na ba ku ba to ai aikin namu kullum ake wa karama kallon nan ka ba mu nan ya kare to mutum ya ba da kuɗi sau ɗaya in aka dawo sai ya sha kunu ah, malam eh rannan ba an ci ana neman taimako za a tafi wa'azi ce eh an je an dawo yanzu koma za a yi <laughs> sai a to Allah ba da sa'a ba ma son istimrari to hubusi shi zai cire maka istimrari ga kantina na baya guda dubu a dinga karfa kuɗin ana wa'azin shikenan ga kuma mai kula ga supervisor ga 'yan kwamiti ga trustee ka kuɗin su ɓata shikenan ba sai an ta tambaya ka kullum ba amma yadda in ka ba mu miliyan ɗari yau ma za mu kashe ta gobe mu da mu ce maka muna buƙatar kuɗi za ta fi wa'azi tunda kashewa ake yi aji to aje su za a yi kashewa za a yi dole za a zo a ce to kungiyoyin wa'azi idan na aka ce a taro kungiyoyin wa'azi shi da muka samu kungiya ɗari da wani abu kuma duk suna fita kuma sun rarraba aikin waɗancan su je su kaza waɗancan su kaza kowa kuma da ya kawo baje ya kawo na kuɗi haka aka tashi da magana ta koma kuɗi sai a ce Allah subhanaka Allahu bihamdika sai a tashi to saboda haka kuɗi kuɗi ba zai yi ba da ilimi da kuɗi a gane da da'awa waɗannan ba su aka fi bukata a Kano da kuma shi ilimin ma ba wai kan mun ce ilimin ba muna nufin iya na hadda ilimin sana'a yanzu wani ya ce kawai a ɗebi matasa dubu a dinga koya musu sana'a ana ba su jari kuma ana bibiyar su a ina za a koyar da sana'a sai ce kowane gari suna da firamare a je firamaren rasa asabar da lada ai ba a karatu sai a mai da shi cibiyar koyar da sana'a ba sai an sami wani sabon gini ba a sa dakacin garin da limamin garin da dattijan garin su ne shugaban kwamitin su za su duba su za su kawo yaran kuma su za su dinga bin yaran duk da muka shi jari ya je buɗe kanti duk sati mu je mu ga kantin yana nan yaran na nan kuma ana sana'a ana aiki da an shekara haka ya zauna a jikinsa shikenan ya sake shi ya tafi ai da ma ka gane ai kaga da Allah ya ce mi sallah sai aje mala'iku biyu ai ba yadda zaka kaba dan adam ka ce in tafi nan inda da muke zaune akwai mala'iku suna nan da muna ganin su ne tashin hankali zai yasa Allah ya suturta su amma suna nan a tsaye duk abin da muke suna rubuta kiraman katibi da ba yadda zaka ka ce mutum tafi kai aiki ko babu kulawa haka Allah ya halicci dan adam yana son a sa masa ido da annabi Suleimani ya sa ya sa aljanu noma sai haka da sanda ya haka yace ina kallon ku ba su gama noman ba Allah ya dauki ransa amma Allah sai ya bar sanda a tsaye bar shi a tsaye musu haka su waiwayo su gaji su waiwayo su gaji sai da suka gama aiki me Allah ya gaya mana kai ma dallahum falan ma qadaina alaihi almauta yana tsayen nan Allah ya dauki ransa amma ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min ta sai sai da aka turo gara ta zo tana cin sandarsa shi kuma yana tsaye yana kallon su ana ta tafiya ana ta aiki su waiwayo su gan su su gan shi har sai da shekarun da za su gama aikin suka gama aikin sai kawai aka ga ya faɗi fala ma kharra ta bayyana jinnu allau kanu ya alamuna al malin malam da sun san gaibu ba za su ci gaba da shan wahala ashe tun shi wanda ya sa su aikin baya nan ba ashe kowa an yi sa ka aiki baka nan da annabi suleiman ya zo mai ce tsuntsu wata faqada da tsayir sai ya buga ga kowa ya zo sai ka sa aiki kuma kana bi kowa ya zo faƙala mali la'arar huda huda me yasa ban ga huda huda ba am kana minal ga'ibi me yasa ana taro bai zo ba lau azibannahu azaban shadidan aw la azbahannahu me aw la ce ni bi sultanin ko kuma ka hujja da za ta kwace shi haka aiki yake da haka komai kasa illa ma dumta alaihi qa'ima qad alima kullu unasin masharaba kowa ya san aikin da zai ka gani to amma a tsaya kuma a tabbatar aikin yana tafiya daidai to wannan aka ce to ga kuɗi sai a ce to ga masu kula da kuɗin kuma ai kwamiti masu ƙarfi a zuba masu kuɗin ma a ciki wannan an san sun bu ƙarfin kuɗin da aka bayar a kuma saka masu amana a saka masu tsari sai a ce ku gudanar da wannan duk wanda ya zo kai masa interview in ya cancanci taimako a bashi ya je ya karatu ai mun ga amfanin ka cewa mutane ko kaka ka cewa mutane su je su ilimi zaka ga ka baza mutane kuma ilimi ba abin da ya fi shi daɗi ko me ake so yanzu ba noma ne muke magana da ilimi ya shiga cikinsa ya tashi daga tsaye ya koma mota ya koma kaza ya koma duk da ilimi aka yi wannan binciken aka gano bishiya na bushewa aka yi ta bincike akan wani sinadari za a zo a saka mata na bushewa kwanan nan aka gano cewa babu wani kuda a duniya da ya fi sansano irin kudan zuma sai aka gano to ya za a yi amfani da ƙudan zuma wajen gano sinadarin bama bamai a duniya sai aka je aka kamo ƙudan zuma aka sa shi a makaranta aka koya masa ilimi aka yaye shi aka bashi digirinsa ƙudan zuma aka je aka kamo ƙudan zuma aka saka su a cikin wasu kwalabe aka jera su a aji aka zuro aka zuro iyakansu ne yake zurowa sai aka dinga dan maimakon a ɗanɗana musu zuma sai ake son a mantar da su ɗanɗanan zuma sai aka dinga ɗanɗana musu wannan sinadarin har suka saba da shi suka yi karatu suka saba ɗanɗana wannan sinadarin suna ɗanɗana suna ɗanɗana shi har ya zame musu jiki duk inda suka ji wannan sinadarin sai su fitar da harshen su su kuma suna iya fitar da harshen nan da guri kaza in suka ji wannan sinadarin za su fitar da harshe suna son su ɗanɗano shi sai ake saka su a cikin sanda wacce sojoji da masu bincike suke amfani da airport da an zo an ɗana a jikin jakakka su kuma suna fitar da harshen nan nasu zai taɓa wani zai taɓa wani wayarin yana taɓa wayarin ɗin sai kuma ya kama danja zai sai ci a cire jakan nan ana cire ta za a gaba mace ba ilimi ba ne to wani profesa ya taɓa yin bincike akan maganin kwari sai amfani da gara to ashe garan nan sai amfani kai da kiyashi yanzu na za ga kiyashi a nan gurin kana ɗiga sukari baka san da suke ba ba inda za ka gansu amma kana ɗiga sukari sai ga sun taru kuma yanzu kana ɗauke abin sai ka ga sun fashe ba kowa to sai aka gano akwai abin da suke kiran yan uwansu da shi akwai wani sinadari da in suka ɗiga duk inda kiyashi yake nan da kilomita kaza zai iya zuwa akwai kuma in sun ga hatsari akwai abin da suka ɗiga za a baje to wannan na ɗigawa a bajan shine wannan profesan ya bincike ya gano idan kana son ka kori sauro ko ka kori eh, gara ko ka kori kiyashi ko ka kori tururuwa daga gidanka kana ɗiga shi za su bar gidan ilimi ne kai kana ganin sauro a matsayin yanzu sauro da na aka ce babu wata dabba a duk duniya mai hatsari irin sauro ko babu wata dabba mai amfani da a gano irinsa shi sa da an yi mitin duk a kashe sauro gaba ɗaya sai kuma a gano an kashe shi kuma duniya tana cikin hatsari sai ka ce to abin da za a yi a samu wani sauran sai a sa masa wani abu sai ya cinye mai ciwon shi kuma ya ci gaba da rayuwarsa yanzu za ka je ka tarar da saudiya ga sauro nan jak amma baya cizo ka je amurka ka tarar ga sauro nan barjak amma ba shi da malaria ya cinye mai malaria shi wannan ya ci gaba da amfanin da yake bayarwa ko ba tare da ya cutar da mutum ba don ba da ilimi ba za a gano waɗannan to shi ne shi yasa ana research ana bincike ana kashe kuɗi akan research a addini da zamani za a ci gaba a gani Allah ya ba mu sa'a wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa